Assalamu alaikum masu kallon mu masu sauraron mu. Yawwa, yau ma ga mu ga faɗi da kanka. Sunana? Eh. Salisu Sama'ila. Shi ko wannan ba bako bane a tashar Diza ta Hausa TV kun san shi, amma shi ma ya fara muku sunansa. Ni ne Annabi Rabilu Musa To, yau za mu yi interview da abokin aikinka. Sunana Salisu Sama'ila Inkiya Magaji Kulu. To, akwai wata tambaya da zamu fara maka ta farko ka ce magajin kolu to ka ce magajin kolu a kolin dan uwanka ne abokin aikin ka ne to ya abun yake masu kallon ka ya kamata ka ware ware musu zare da abawa wato da kaji ake ce magajin kolu eh ji ya fa gani dan uwa ne uba ne abuna domin haka idan mutum yana ta baba ko mutum yana gardama mu kolu baba yake a guna uba yake a guna eh kuma haka duk wanda yake wani ta baba ya ce wai a'a dan ba dan uwa bane ba kama ce, cire maganan wai eh. ji ya fa gani ka ji karatu a bakin mutum ya fi daɗin faɗa to yanzu masu kallon ka da yawa mutane sun san yadda yanayin aktin ɗin kulu yake ko ba haka ba to da ka tashi yin rol irin nasa za ka yi ko kuma akwai wata kala da ka tana dawo masu kallon ka eh to bayan rol ɗin da nake buga wato na babana magaji kulu a mazaunina Mm. duk da ka zo ka nemi da yi ko sentimental ko chamama zan iya fafatawa a cikin wani ayyukan da Allah ya bani nan basira to yanzu ga hannafi masu kallon ka za su ka dan kwatanta musu wani abu kaɗan wanda ya danganci wanda kulu yake yi <laughs> tar uban nan kai <laughs> billahi alladhi la ilaha illa huwa na cije ka da bakin nan ko na fisin ɗinka da bakin nan ka gane ba ka da wayo gaskiya ne masu kallo za ce a gaskiya magajin magajin ne ko ba haka ba to yanzu misali zaka kai shekara ne kana wannan harka ta fi ni mm. ka san ita ɗauka ta ubangiji ce gaskiya ne ka Allah na nashi ta Allah ita ce daidai mun jima muna fafatawa ga ni ga amini na wato wanda ake kila da dan gidan dan imro ni kuma annabi kenan ni mm. kuma wato magajin kudu mm. Allah yakan yi gari da yawa magali kan yawayewa gaskiya ne in ga Allah ji rai Allah gafarta Allah sa mutuwa hutu mm, kuma mutuwan nan kowa gawa ne gaskiya ne idan ga wato annabi dan gidan ibro idan ka ga uban yanda ka san inji ya buga bulo ba wani bambanci gaskiya idan ka gani ga wato kulu marigayi ba abin da bambanta mu gaskiya ne illa iyaka wato tsufa da kuma lamtaka amma yanda ka san a ce a tsaga kara mm. ba wani bambanci gaskiya Allah ke abinsa gaskiya ne domin haka masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mm. dan Allah masoya idan mun yi kuskure ta bangaren mm. neman abincin mu mm. a neme mu a ba mu shawarwari ma gyara mu kuma to kana zaune a Kano ne ko kuma a wannan garin kake ka san wasu za su sha'awar aiki da kai to ba su san yadda abin zai kasance ba a Kano kake ko a ina eh a yanzu na dawo dama asali na ni wato mazauni na yawo na kasashe kasashe mm. kuma yanzu ne ma dawo da na dawo kano baki daya eh. idan kana nema na a bangaren wani aiki zaka aiki da ni mm. to samu na ba wahala ba gaskiya tun daga hannafi tare ake yanzu za a ce in aka ga wata za a ga wata ko ba ka batun da tare ake to akwai wani shahararren fim da kuke shiryawa yanzu ko kowa ko kuma babu ah! ai wato ka so so mun abin da yake min zafi a zuciya na mm. gani ga annabi mm. wato akwai shahararriyar ajiyar da muka dora masoya mai sunan wani fin da muke yi sunansa wutar kara mm. domin haka a cikin sati ɗin zuwa biyu za ka neme shi a hausa tv comedia eh. za ka nemi wannan fim ɗin nan Allah ya yarda to yanzu hannafi wani dan ƙarin bayani za ka yi masu kallon ka akan fim ɗinin da kuka shirya mai suna wutar kara ni ƙarin da zan yi wa mutane sai dai kawai ce ku tafi wannan tasha kawai ku je ku kalli fim mm. saboda fim ne wanda muka gaba ɗaya abin da aka yi ma har da iyayenmu a ciki wanda suka suke abokane ne na mahaifinmu ko ba ka sun muka fim ne ma zan ce irin na da muka tashe shi da suna ta magana akan a tashi fim din to irin sa muka tashe shi eh irinsa irinsa irin ta dai muka yi in Allah yadda yana nan muna nan muna yanzu ma haka aikin ake eh za a fara sakin sa wutar kara eh wutar kara ba to sai kuma wanne fim kuke shiryawa yanzu suna da yawa kamar wanne kenan a'a Gidan da muke shirya suna da yawa ba Eh kamar wanne da wanne? Kamar shargalle. Da gidan hada-hada. hada-hada? Eh. Shi shargalle ku tafi ku tafi Kilina Hausa TV ku kalle Eh. shi kuma gidan hada-hada mun ga sunan tashar ga sunan kowa sani eh, gidan hada-hada tv gaskiya ne to yanzu wata shawara zaka ba wa inda kanka magajin kulu wanda shawara zaka ba yan wanka wanda suke harkar fim a ni wato shawara zan bayar a eh. amana kuma bugu da ƙari a rike soyayya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Eh. a cire hasada da baƙin ciki mm. a cire kuma yawan tsoma kuma wancan faɗa wancan kace na ce ba da cewa idan kana yawan ciya wani ya ce wani ya ce eh. wani ya ce ai magana ce gaskiya sakamakon ka je a kunnanka ka a zo gaban ka a faɗa ka shine magana ba domin ka ji wai ba ka ji wai dinnan gwanda a zo a ce wani ya ce ina ƙarya ne ka je a kunnanka ka ka mm. gani a gaban ka shine magana yanayin abinci wani abinci ka fi so ka ci ka san aka ce kowa da yanayin taste din abinci da ya fi so ya ci wanne ka fi so ka ci kowa da ciwon da ya karɓe shi ko ci mai akwai ya sai kula eh ainihin duk duniya eh. cikin abinci ba irin abincin da na fi so illa tuwo miyan kuka alkurani <laughs> eh. wani ne eh. ka neme ni a tuwo miyan kuka ne sakamakon tuwo shine 24 hours idan ka ci shi sakamakon ba za ka ƙara neman wani abincin da za ka iya cewa ka nemi wani abin da zaka ci ba gaskiya ne wallahi to yanzu mun gode sosai da fatan nan gaba in mun kira ka za ka ƙara ba mu haɗin kai mu zo mu ƙara interview da kai ƙwarai kuwa ka ƙara gaya masu kallon ka sunanka a sha kallo la sunanka sunanka magajin kulu